ku mana lakin ku mana komenta na ku mana sharing mi miti kashi na 26 cikin kidima da rawan jiki da sarkewar murya ya kai bakin shi daidai kunnanta cikin sarkewar muryan ya ce ba zan iya ba ki tausaya min yi hakuri ki natsu ba ki natsu karki karki ja na ji miki ciwo please Aisha ki natsu ba zan wahalar da ke ba ki mini agaji hannunta Hannun da ta sa tana ture kirjin shi tana a'a don allah hamma ka tausaya man kara sake nauyin kirjin shi yayi kan nata karkarwa ya matso yake ya matso da bakin shi kan kunnanta a kidime yake furta mata wannan addu'ar addu'ar ma'aurata kuka sosai take cewa a'a a'a a'a hamma yusuf yusuf kam ya rikice ya fita hayyacinsa bai ji bai gani shi yasa bai jin ta bare ya tausaya mata Allah sarki Aisha azabar da take ratsa ta ta sa ta cilla ƙara mai ƙarfi cikin damke damtsan hannun shi cikin kuka sosai take wayo Hamma Yusuf zan mutu Hamma Yusuf zan mutu ka kashe ni zafi zan mutu shi ma Yusuf kuka yake yi tamkar yaro kuka yake cikin fitar hayyaci a haka ya rinka hakarta har sai da ya mai da ita cikakkiyar mace ƙara ta saki cikin ƙanƙamin shi ta tura kanta cikin kirjin shi hannayen shi ta kankame shi kuwa yusuf cikin shiga cikin shiga wato sabuwar rayuwa da duniya ji shi yake yi a sama ya kasa gane wani hali yake ciki cikin kuka ya zurma cikin duniyar ma'aurata ya koma tamkar zautacce ya rinka zuba mata a kirari yana aisha ke ce mace ɗaya tamkar da dubu ke ce farin ciki na ke ce ta kin kasance bugun zuciyata in ba ke tare da ni cutarwa cuta cutawa nake yi ke ce kadai mai iya sa ni nishadi kin canza mini rayuwa kin jiyar da ni dadin da ban taba ji ba ke ce mai iya kawar mini da kishina ita kuma aisha tuni ta fara dauke wuta wasa wasa yusuf ya kasa kontrolin ɗin kanshi ita kan kuka take har muryarta ta disashe cikin lokaci daya numfashinta ya fara sarkewa shi ko bai bar ta ba har sai da ya samu cikakkiyar gamsuwa lokaci ɗaya ta sauki wani nauyin numfashi shi kuwa da ƙarfi ya cako mota ya rungumo ta cikin kuka sosai ya zame jikin shi ya tallabo ta ya ɗaura ta kan ƙirjin shi cikin kukan cikin kukan yake yana faɗan aisha na gode aisha kin gama mini komai aisha kin mini kyauta abin da ya fi komai tsada a gare ki me zan miki a duniya na biya ki aisha kin gama da zuciyata yau kin sa ni cikin farin ciki kin gama min komai a rayuwa hannun shi ɗaya ya ɗaura a kan tubulankenta yana shafawa yana sauke ajiyar zuciya gami da cewa Allah ya miki albarka ita ku Aisha sai wani irin kuka take mai tsuma zuciyar mai sauraro gaba ɗaya jikinta ya saki ko ya tsanta ba ta iya motsawa don muryarta ma kaf ya ɓace don ta gama wahala lokaci ɗaya zazzaɓi mai ƙarfi ya rufe ta sai rawan sanyi take yi shi ma Yusuf tuni zazzabin ya rufe shi sai rawan sanyi yake yi cikin rawan sanyin ya ruko ya yunkuro ya dan gyara mata kwanciya tashi yayi cikin rufewan ido ya ɗaura tawul ɗin shi a jikin shi a hankali ya rinka dafe gini ya fita ya nufi fat ɗin su don jin ana kiran sallah gashi da gashi sai tawul gashi duk jikin shi ya ɓaci kunya yake ji kar ummi ta zo ta same shi a ɗakin shi ya sanya ya fice da shirin ya je yi wanka ya sa kaya ya dawo gyara 'yar matarsa amma ina yana zuwa ɗakin jiri ya fara ɗibarsa da ƙyar ya wanka yana fita ya kasa tsayuwa gaba ɗaya sai ran sanyi yake yi dole ko sallah a ɗakin yi yana idawa ya zame kan kafet ɗin ya kwanta zazzaɓi ko ya ce bismillah sai jiri yana ji yana gani ya kasa tashi so yake yi ya gan shi ga shi ga habibtin shi ya bata kulawa ya rungume ta ta ji dumin jikin shi amma ya kasa ita kuwa tana jin tana matse shi ya bar ɗakin tana jin motsin shi ya bar ɗakin ta sake wani sabon kukan so take ta tashi amma ta kasa shi yasa ta koma ta yi lub tana mai kukan azaba da wahala Omi kuwa tana tashi ta da ta sauko ƙasa Ɗakinta ta shiga cikin sanyi ta matso ta kan Aisha a hankali ta ce Aisha ki Aisha ta shi ki sallah yau kuma kin makara ko rufe idan ta tai cikin azaba da kunya ta ci gaba da kuka Umi ba ta jin kukan sabida muryanta ta disa shi har ta juya za ta tafi ta kuma dawowa tana Aisha ki tashi fa kar na sake zuwa ba ki tashi ba za ta juya Aisha ta damƙo hannunta cikin wahala ta riko hannunta sai kuma kawai ta fashe da kuka da tauri ta sunkuyo kanta cikin mamaki da tsoro ta ce Aisha muke faruwa Muke miki ciwo ita dai sai kuka jan hannun nata ta yi cikin cewa ta shi ki shirya mu tafi asibiti da ƙarfi ta saki ƙara tana wayo ummi ba zan iya ba cikin mamaki ta kalli inda ta ɗan janyi tan jini ne gaba ɗaya a wurin lokaci ɗaya ta gano halin da ‘yar ta ke ciki cikin ɓacin rai ta ce yanzu fi sabilillahi wannan wani irin rashin imani ne da tausayi komawa ta ta kama ta ta jinginar da ita jikin gadon towel ta ɗora mata cikin tausaya mata Allah sarki ummi har da ƙwallarta don ta tausaya mata sosai miƙa mata ta ta shiga toilet ta haɗa mata ruwan zafin ta fito ta tallabe ta suka shiga ita ta taimaka mata ta gaggasa mata jikinta sannan ta wanka suna fita ta taimaka mata ta zira mata dogon riga ti ta haɗa mata ta kawo mata bayan ta yi sallah kuma duk abin da take idanta a rufe yake sai kwalla da ke bin gefen idanta sai ta yi ɗan ƙara ta ce ummi ba zan iya ba komai ba ummi ba zan iya komai ba ummi kafafuna cikin rarrashi ta ce ki sha ti aisha za mu tafi asibiti kin ji ko da ƙyar ta sha ti ɗin ta kute mai kurɓa uku ta ce amai na take ji ummi kam duk ta ji tsoron yadda take rawan sanyin usman ta kira ya zo ya kai su asibiti bayan sun gama shiryawa sadiya ta kuma kira su zo su tafi tare su biyu suka tallabe ta suka fito da ita a falo suka ci karo da usman din cikin tsoro da tausayi ya matso ta yana sista me same ki ummi menene ya same ta cikin dan badda abin sa'adiya ta ce ba komai jiri ne ke damunta shi ko yusuf sai yanzu jirin ya dan sauka sai dai zazzabi kam nanan daram ga ciwon kai miƙe waye da ƙyar ya shirya cikin riga da wando farare tas turare kawai ya ɗan fesa ya nufi fat ɗin ummin shi cikin dauriya don kan shi kamar zai dare a daidai lokacin da ya shiga a lokacin aisha da ke hannun ummi ta lu da jiki ta sake a jikin ummin gabaki ɗaya suka nemi faɗuwa a tsorace ummi ta rukota tana jijjiga kanta tana aisha aisha buɗe idon kishiko da sauri ya ƙari sogun su cikin sunkuyar da kai kwayar ido a ɓoye ya tallabo ta jikin shi a hankali ummi ta zame ta matsa gefe shi ko cikin sanyi yake kiranta aisha amma ina sai kara sakewa ta a jikin shi lokaci ɗaya ta yi luhu da ido a tsorace usman ya ce hamma yusuf ta suma fa suma ta yi um, ummi ma matsota ta cikin tsoro tana aisha buɗe idanki duk sun ruɗe shi ko yusuf cikin fargaba ya kara, tallabo ta ya riko tiyaran kwafo ya zauna game da jingina da jikin kujera hannun shi ya sa tallabo kanta cikin kula ya rinka dan juya kanta yana Aisha ki bude idan ki ki tashi kar ki min haka I'm so sorry my habibti Sa'adiya ce ta ɗebo ruwa da sauri ta zo tana gashi Yusuf ka yayyafa mata Ummi kuwa hasala ta yi tana ai rashin imani ne wannan da karfi hali ga da ƙarfin hali ka ba mu yarinya mu tafi asibiti ka tsaya sakarci sarai ya san ummi haushinsa take ji shi yasa cikin boye idan shi ya sunkuyo bakin shi ya manna kan hancinta ya rinka ba ta numfashi sai har zuwa dan wani lokaci a hankali ta dan yunkuro cikin dan tari da kuka tana wayuwa mai yusuf dan Allah ka yi hakuri na tuba ita kan ummi juyawa ta yi ta fita shi ko usman ganin kallon da yusuf ya mai ya shi fita yana yi ba yana yana ni ba ruwana bare a harare ni cikin sanyi ya ƙara manna ta jikin shi gami da ƙara jingina da kujera cikin sanya ce antis adiya a ɗan haɗa min ruwan zafi to ta ce gami da juyawa ta kicin ita ko aisha kai ta ɗago murya na rawa ta ce dan allah hama yusuf ka yi haƙuri hannun shi yasa cikin taushi ya share mata ƙwallon cikin ajiyar zuciya ya manna bakin shi kan kunnanta cikin sanyin murya ya ce aisha ki yi shiru kin ji na barki ba zan kuma abin da zai cutar da ke ba kin ji ki yi haƙuri kin ji my shiru ta yi cikin jin kunyar shi ta manna kanta kan kirjin shi hannu ya sa ya rungume ta da kyau ya jingina jikin kujeran a jiya zuciya rinka saukewa ido ya lumshe cikin manna mata kis a goshinta can kuma idan ya dan bude cikin ya mutsa fuska jin shigowar su adam da ahmad dan sam bai san abin da zai takura mashi amritan shi Adam ne ya ɗan kalle shi a fakaice ya kuma juya wa ya kalli Ahmad da ido ya nuna wa Ahmad Aisha da ke lafe cikin kirjin Yusuf ɗin. Ya taɓa baki ya miƙa wa Ahmad hannu suka tafa suka ɗan kwashi da dariya Adam ya ce Yusuf me ke damun ku cikin harara ya ce ciwon so ke mana daɗi Ahmad ne ya ce to wato ciwon son ke muku daɗi sai suka kuma dariya sai ya juyo cikin kallon Ahmad a nitse yana biyayya har da kai wato wannan yana na zauren ya koya ma sa ido ko dariya ahmad ya yi cikin salansa na sanyin rayuwa da yanayi ya ce a'a biyayye ban ce komai ba fata na a sha ciwon su lafiya haka dai suka yi ta yi wa juna tsiya can maryam da usman da su rabi'u suka shigo a tare gaba ɗaya kallon mamaki suka tsaya suna yi ma yusuf rabi'u ya kalle shi a fakaice gudun masifa ya kuma ya fito usman ya ɗaga mai gira aiko suka kasa tsare mamakinsu. Rabi'u ne ɗan neman magana ya kalli inda suke cikin ɗaga murya ce ke Aisha tashi ki ban fon ɗina. Usman ko dariya ce ta kubce mai shi ko Oga Yusuf kai ya ɗago fuska a murtuke ya watsa musu mugun kallo. Tuni Usman kam ya fice shi ko Rabi'u matsawa ya yi dan ya ɗan yi cikin haɗa fuska ya ce ni fon na zata bani zan tafi sukul ni. ba za ta bayar ba ya bashi amsa a kufile juyawa ya fita cikin kunkuni haka ya makale ta a falon ko a jikin shi in ummi ta zo wucewa sai ya kau da kanshi har dai zuwa dan wani lokaci bacci ya ɗebe shi gana haka su ahmad suka fice suna dariya suna baccin suna baccin ne ne ta shigo ta same su rungume da juna kin su ta yi cikin bin su ta cikin dariya ta wuce kicin gun ummi cikin fara'a ta ce ummi yau kuma baccin a falon ki za a yi shi kenan ta ɓaye fuska ta yi cikin takaici ta ce yaro sam baya jin kunyar mutane ya zo ya tsare mini a falo bayan ya yi wa yarinya mugunta sannan ya tsare ya tsare ka ya kuma tsare kar a kai ta asibiti dariya ne na ta cikin sanyi ta ce ki bawa yaro matarsa sun yi su yi komawarsu can su gama makale juna ba baki gansu ba bare ki ce rashin kunya ce ita ma dariyar ta ɗanyi suka ci gaba da aikinsu ba su farka ba sai da suka yi bacci awa biyu sannan aisha ta ɗan juya cikin sauri shi ma ya buɗe ido da sauri ya tallabe ta ya tallabo fuskarta ya tsira mata ido cikin ido murya a narke ce i love you amrita ki yi haƙuri ban san wahalar da ke ba ban so wahalar da ke ba na kasa controlling ɗin kaina ne baki ta ɗan tura cikin kau da kai ƙara manne ta ya ɗora bakin shi kan kunnanta cikin shauƙi ya ce ki yi haƙuri ki yafewa hamma yusuf ɗinki ka faɗa ta maƙale? alamar a'a ƙara manna ƙirjin shi ya yi kan nata cikin raɗa ya ce ba fa laifina ba ne Laifin ki ne kai ta ɗago cikin alamun tabbata tabbata ta kalle shi gira ya ɗaga mata gami da cewa eh laifin ki ne don ke kika gigita ni kika haukata ni ke kika jiyar da ni abin da ban taba ji ba ke din ta daban ce ke dole an dole ke an kasa dole na kasa sarrafa kaina dan ke din ta daban ce ƙara goga ƙirjinta ya yi a nashi cikin sanyi yace aisha kina da daɗin da ba zan iya zama da kishin ki ba please karki ne da ni hannun shi ya ɗan kuma turawa cikin ƙirjinta ya shafo blankenta cikin ajiyar zuciya da limshe ido ya ce wallahi a duniya bayan Alkur'ani. Babu abin da nake begen riƙewa kamar wannan. Ba abin da zan taɓa na ji daɗi da sanyi a raina da rayuwata da ruhi na Aisha sai wa'annan ciblanken naki. Wallahi hannuna ƙaiƙayi yake mini in ban shafe su ba. Bakina nauyi yake man in ban tsotse su ba. Ya ƙarishe magana yana ƙoƙarin tura kan shi cikin ƙirjinta da sauri ta tallabo kan shi ido cike da ƙwalla ta ce please Hamma Yusuf na tuba don Allah ka yi haƙuri wallahi ba zan iya ba ciwo jikina kai ya karya kamar marigayin zakara cikin sarkewar jiki ya ce cikin sakewar jiki ya ce sai an jima na zo ko kai ta sun koya cikin yunkurin miƙewa sai kuma ta saki ɗan ƙara da sauri ya miƙe kama ta yi cikin rawan jiki yana oh sorry amrita hamma yusuf ɗin din nan bai kyauta ba sun kuce ta ya yi sai ɗakin ummi kan gado ya dire ta kis ya manna mata a goshi cikin juya ido ya ce wallahi zan yi misin ɗinki don Allah ki zo ki kwana da mijinki ki ji ɗumi na in ji ɗuminki to kawai ta ce mai don ta rabu da shi cikin salon sha'awa ya ce ki rinka shiga ruwan zafi akai akai bari yanzu na kawo miki maganin to ta kuma ce mai duk idanunta a rufe don kunya shi da tsoron shi take ji har ya juya zai fita ya kuma dawowa hannun shi ya tura cikin cibalankenta ya cafko su da ƙarfi da ɗan ƙarfi ya ce wayo wayo hamma ya sauke ajiyar zuciya ya fita yana ki matso da ki matso wayar kikin ji nur hayat ina kai kawai ta gyaɗa mai don gaskiya sala hamma yusuf salo ne mai tsadar gaske yana fita ya haɗu ya haɗo mata magunguna da take away ga wasu kaji gasassu sai kamshi suke sai madara mai sanyi da ledoji inibi da su apple mai sanyin gaske sai wasu katin boruna su kuwa ya cika su tab da english da english west da sleeping dress masu taushi da santsi da silbi sai sweetless da atamfofi masu kyawun gaske, sai 'yan kunne da sarƙa da abin hannu da zobe da zinari sai sheƙi da kyalli suke yi ga kyan ɗin dalleliyar motarta mai tsadar gaske turarurruka kuwa ba a magana. Duk ya haɗe su. A falo ya samu Anti Sadiya cikin ɗan fara'a ta karɓi kayayyakin ta shigar da su. Tana yi su wannan kayan haka na menene? Fuska a sunkuye ya ce, Anti na Aisha ne. ta yi bacci ne e ta ce mai tana mai zubawa kayakin ido shi kuwa ɗakin ya shige ya ɗan shafo fuskarta cikin sanyi ya tallafo ta magunguna ya ɗan tura mata a baki ya ɓalli goron ya ɓalla roban ruwa ya bata duk abin da yake yi tana ji sai ta ƙara limshe ido tana gamawa ya ƙara mata blanket ɗin ya fice cikin kewarta a ɗakin shi wanka ya zo ya kwanta sai muryar sai murmushi yake yana alhamdulillah san bacci ya kasa a ɗaukar saba abin da yake tunawa sai daren jiya haka ya ta juyi sam ya kasa samun natsuwa dole ya jawo fon ɗin shi ya rinka kira bata ɗaga ba gashi bai san ya je kar a ga zalamarsa wurin text ɗin ya shiga a rayuwarsa shi bai taɓa daɗara kan shi bai fa ba ta lokaci ya yi wasu kalamai wai so ya tura wa kowa ba amma gashi yau ya zauci sai sai zan tuka yake zubawa ga ‘yar da ya samu barawo bacci ya dauke shi. Su kuwa a falo ummi gaba daya sun cika da mamaki, irin yadda amma Yusuf dai ya tsaya da kanshi ya tarkatowa Aisha irin waɗannan abubuwan da yake faɗin shi ya fi ƙarfin ya sokance a gummace Rabi'u kuwa tsakanin shi da Allah yake faɗa yana wallahi ni ma dole ne fa dole ne ma kawai a sami mini moto in ba haka ba a yi bala'i haka kawai a ce Aisha ma na jan motar ta ni ina zara ido ga Usman dai ga Usman dai ya Ahmad ya bashi Abdul kuwa baba ya saya mai wato ni kam soko soko dariya sosai suka rinka yi wa Rabi'u Usman ko cewa sun yi canjin moto su yi canjin moto ishi da Aisha sai bin su da ido take yi sai da ummi ta zo ta kore su tukun ta sam ta yi baccinta anti Sadiya kuwa ta dage sai haɗe mata kayan gyara take yi kashe gari da sassafe Yusuf ya zo falon ya samu ummi bayan ya gaida ita ya miƙe nufi cikin ɗakin da sauri cikin haɗa fuska ummi ta dakatar da shi cikin cewa kai dawo nan ina za ka ji wai shin kai baka da tausayi ne na ce ma tana bacci ta da ita za ka yi kenan kai ya jinjina alamar a'a fuska a haɗe ta ce to wallahi ka kiyaye ni kar na ƙara ganin ƙafarka a nan ka bar ta ji da cutar da ita da kai mana kana ji ko a ɗan tsorace ce hmm. ummi dama magani zan bata kuma wai zan duba ta ne taɓa baki ta yi cikin yatsina ta ce gashi ni ban iya ba da magani ba ko a'a ya ce cikin ya ce ayya ummi dan allah bari na duba jikin nata ba za ka duba ta ba wallahi ka fice kawai ta ba shi amsa a fusace shi ko gaba ɗaya ya gama cika haka ya juya a dole ya fita yana fita ya kira ta har kusan sau takwas ba ta ɗaga ba a falon su ya zauna cikin damuwa ya ruta mata text kamar haka assalamu alaikum ya habibul kalbi fatan kin tashi lafiya ya jikin ya yi sauƙi ko ko har yanzu yana ciwo don allah amrita ki kula mini da kanki don mu samu ki don ware don wallahi na gaji da zaman takura amrita daga yau zan fara mana shirin komawa don in muna ƙasar nan za a kashe ni yanzu na zo ummi ta hana ni shiga amrita ya za a yi ni da matata a hana ni ganinta don allah ki zo gare ni wallahi ke kaɗai nake son ji a kusa da ni Please ki tausaya zuciyar Hamma Yusuf ɗinki. Don Allah ki zo gare ni don zuciyata na gasuwa da begenki. Kin ji Aisha don Allah ki taho. <laughs> To masu sauraro duka ina ga kamar nan ya kamata mu dakata sai idan Allah ya kai mu. Za ku ji ni ɗauke da ci gaban wannan labarin. Ni Maman Hanifa nake cewa mu ni lafiya.